A hamsin ɗin ne dubara ah, ce dama ni ina ina ina da kuɗi ina kuɗi ya kaga ba za a shirya shi dubu hamsin ba dubu talatin ne ya amsa shi kuma za ka yi shi abin da ya ce ka sa miliyan goma ina shi dubu talatin to shi na uku ba shi na uku dubu goma sha tara ne na amsa shi abin da ya ce kasa dubu ɗari shida amma shi mubarak ya ce wannan al'amari na tsara kira a ce a ba da kuɗi ko a yi kuma ya ce ta kuɗi eh, to gaskiya abin da dai Allah yi na lokacin da sun tsara abin da shi da aliyu rozu ko ina wurin ne gaskiya shi ne da ina kawai amma ni wannan ba faɗa ta ba ce don ban taɓa yi ba wallahi ke suka wannan hulɗa ke lalle ni wallahi ban yi ba na yi ba mubarak shi dai shi aliyu buzo shi shi mubarak bai yi to ya dai ba da lamba ne shi kawai tunda zai taɓa wannan hulɗa ba